manzon sa Allah ya ƙara aminci da tsira zuwa gare shi da iyalarsa da sahabbansa da dukkanin waɗanda suka yi riko da sunna suka bi hanyar addinin musulunci har zuwa tashin alkiyama don uwa wasiya ta farko da muke ɗauke da ita a cikin wannan hudubar mu ta yau shine mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala babu shakka duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita daga kowane irin kunci kuma Allah zai sanya masa kuranyewa da yayewa daga kowane irin bakin ciki hakanan kuma Allah madaukakin sarki zai tsallakar da shi daga kowane irin bala'i sannan kuma Allah zai azurta shi ta inda ba ya tsammani don haka mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu kamanta gurgudu wurin da'a da biyayya zuwa ga Allah kada mu bari hankulan mu su karkata gaba ɗaya ga wannan duniya wata take mai karewa shi yasa kuduban mu a yau ta haikaito wata magana mai matukan muhimmanci daga ɗaya daga cikin magabata ɗaya daga cikin tabi'ai nagartacci wanda sun yi suna a wurin nagarta da tsoron Allah da kuma gudun duniya da kuma nisantar dukkan wani abin da ba daidai ba wato shi ne alhassan albasari wanda da an bata suna Hasan al a cikin tabi'ai to yana daga cikin gagga waɗanda sunansu ya ɗaukaka saboda nagartar su to huduban mu mun hikaito wata magana da aka hikaito da gare shi wanda aka tambaye shi cewa ya kai imam ma sirru zuhudatika min ad menene sirrin abinda yasa kake nisantar duniya kuma menene sirrin tsoron Allahnka menene sirrin yadda kai ban baka kana ta mai da hankali da abubuwan da ya shafi wasu abubuwa da sauran mutane ke damuwa ko mai da hankali a kansu ba shi ne yake cewa yace sirrin abubuwan da kuke gani a kai na gwargwadon kamanta tsoron Allah da kuma kamanta gudun duniya da kamanta hutar da rai yadda za ka zuciyarsa kullum ba ta da wani damuwa ya ce to abubuwa ne guda hudu na farko yake cewa cikin abubuwan da suka taimaka mini wurin ya zama duniya ba ta dame ni ba sannan wasu abubuwa ne cikinta ba su dame ni ba sannan babu lokacin da zaka ka iske ni ina wani tunani yace abu na farko shine alimtu anna Rizqi, la ya ghairi gairi inna kalbi na yaƙini na tabbatar na yadda cewa na san cewa arziki na duk inda yake wani bai iya samun ta duk abin da kaga ya zo to arziki na na kuma kowa bai iya hana kawo ta haka nan duk abin da na kaga ban samu ba to dama ba nau bane don haka ba yanda za a yi ko ya zo garan sanin haka shine mataki na farko wanda duk abin da na rasa ban damuwa don na tabbata inda dama na ne wallahi ko kwanci nake sai ya iske ni saboda haka yace wannan sirri shine sirri na farko na tsoron Allah da gudun duniya da kuma yadda kuka ganin abubuwa game ne ba kuma babu lokacin da zaka zo ka iske ni da hawan jini ko damuwa ko na yi shiru ina tunanin ai na rasa kaza ko ban samu kaza ba ko ban da kaza ko na ji an cewa ne ya samu kaza ni ban samu ba yace to wannan shine sirrin na farko alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatuma inna qalbi wa alimtu anna amali la yaqumu bihi ghairi fashtagaltu bihi wahdi yace sannan abu na biyu shine na san cewa aiki na wanda Allah ya tsora mini ba wani wanda zai iya tsaya min ga wannan aikin shi ta wurjan jan tukuru ni ta tsaye ina ta aiki ni ne kiyaye sallah ni ne kiyaye zumunta ni ne yawan karatun alkur'ani ni ne sauko zuwa masallaci yace saboda ni saboda ayyukan da Allah ya dora min na yadda na yi imani na hakikance ba wani wanda zai tsaya min a gare su in ce ai sallah ga ko ban sai ni ba wani na iya zuwa yayin ita ko ban yi sauko masallaci ba in wane ya sauko masallaci lada sai ta ishe mu ko ban yi kaza ba in wane ya yi na abin da ya samu ya ishe ni yace na san ba wanda zai iya tsaya min ga haka shi yasa dole ni tashi tsaye ni shagaltu da ayyuka wanda Allah subhanahu ta'ala, ya dora mini wanda Al-Hasan al-Bakari cikin abubuwan da aka a gare shi cewa ya shekara 70 a masallaci bai taba ganin keye wani ba in ba liman ba ni wannan ke nuna maka kullum yana sahun gaba kuma ba a taba tattar sallah bai cikin masallaci yau shekara saba'in bai taba ganin keye wani a masallaci ba in ba keye liman ba to kai wata nawa kai don Allah ka da Allah baka taba ganin keye wani ba in ba ta liman ba to mu aje watanni sati nawa sati nawa kai kalisa wa in sati nawa kullum ko da aka ikama kana zo cikin masallaci na ganin inda jarabawa ta an ka kila to ‘yan kaɗan za su cita ba a rasa bayan Allah na ƙwarai har yanzu masu kamanta irin wannan aiki na alhassan albasari za ka ba za mu ce kowa bai ci ba har yanzu akwai wa'anda Allah ya taimake su suna iya cin wannan jarabawar kuma suna kamanta a gwargwado amma dai mafi yawa kam inda jarabawa ta za a aza a ce nan masallacin ga kowa bai hita sai ya faɗi wata ne nawa tsakani ne da Allah ran da ba tabbatar da ikama bai zaune gaba tare da cikin masallaci ba ina ganin mafi yawa kila ba za su ci ba to shine yace wannan shine abu na biyu wanda shine sirrin dukkan natsuwa da nake da da kwanciyar hankali da kuma yadda ya zama abubuwan duniya ba su dane ni ba yace abu na uku وعلمت أن الله مطلع علي an yi rani على معصية Ita abu na uku sirri na uku na hakikance na yakini na tabbata na yadda duk inda nake Allah yana gani na to haka wannan yasa ina jin kunyar Allah ko ya ganni ina saba masa to haka ko kayan ya aikata zaɓo to ka tuno Allah yana ganin ka sadda ake aikata sabon nan ba za ka so babanka ya ga kana aikata sabo a wannan lokacin ba idan giya ce za ka sha ko zina ce za ka yi don Allah za ka so a lokacin da ka kama hannun wata wadda ba matarka ba kai kitibin da babanka ko zurukinka ko wani wanka ko wani wanda hake jin kunya wallahi ba za ka so haka ba to shi kana iya koye mai duwa in ni na ambata kana iya ladewa ba za su ganka ba to shi ko Allah ba ka iya koye mai duk inda kace ka sai ya ganka to ba za ka ji kunyar sa ba ka hajin kunyar babanka ko surukinka ko wani naka ko malaminka bisa ga Allah kamata yadda kake jin kunyar wani ya ganka na duniya shi ma Allah ka ji kunya sai fiye da haka idan kana jin kunyar ya ganka cikin wani aikin sabo yasa Hassan al-Basri yake cewa wannan shine dalili na uku wanda ya zama ina kunya tunda na yadda na san cewa Allah duk inda nake yana gani na kuma yana ganin abin da nake aikatawa koyi da bayyane to fastahayaitu an yarani ala ma'siya zaka ni kunya ina jin kunyar Allah ya ganni akan sabo don haka kisa nan ne santi ayyukan sabo gurgurun iko yace abu na hudu wa alimtu anna al-maut yantaziruni fa a'adattu azada lilqa'i rabbi yace kuma na san cewa mutuwa tana nan tana da data tana nan tana jira na to aka shi yasa sanin haka yasa kullun littafi sai wurin neman buzuri domin haɗuwa da ubangiji na domin duk wanda ya san mutuwa tana nan kana da wata tahiya a gabanka wadda ba ta da makawa ni ya kamata ka yi kai mata tanadi kamar yadda ka san yanzu in kana da wata tahiya wata mai zuwa a mai duguri shi yanzu za ka fara tanadi wani ma akan ta tahiya ɗaya yana da wata tahiya ta dole gare mai duguri ko kano hadda a dace yana iya mata kullum ya aji wani abu wani laya ce wallahi tahiya gare mu ta dole zuwa mai duguri shi, sani ɗan wara tanadi kahin lokaci to wani kasan kana tanadi a nan duniya wadda ita wata tahiyar ba wani na iya ɗauke ma na ta ba ana iya sai da za a tahiya wani ya kawo mota ɗaya ce a shiga fi sabilillahi ka shiga kaga wani na iya ɗauke ma ita amma ita tahiyar lahira wani bai iya ɗauke maka ita to amma ka yi zaɓo ka yi guzuri ga tahiya ta duniya bisa ga ta lahira kaga akwai wauta ga wannan Za haka alhassan albasari yake cewa daga cikin sirrin da yasa nake samun haka na yaƙini cewa mutuwa tana nan tana jira na kun ba ta da makawa sai ta iske ni tafiya ce wadda ba ta da fashi don haka sai na yi ƙoƙarin tanadin yin tanadin guzuri domin haduwa da ubangiji na kuma dukkan wa'innan abubuwa da alhassan albasari ya faɗa idan ka koma a cikin alkur'ani suna da goyon bayan alkur'ani ga ayoyi nan zai yawa misali matsalar farko da ya ambata na cewa ya yarda cewa arzikin da duk Allah ya yanko mai ba mai iya tare shi ya kai gare shi ka diba cikin alkur'ani a sautu fadar Allah ya faɗi magana mai kama da haka Allah ke cewa ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwa al-aziz al-hakim dukkan wani abu wata falala ko wata koha ta alkhairi wanda Allah ya bude ma wasu mutane to ba wani wanda ya sai ruhe musu wannan kofar ba wani arziki wanda Allah zai yanka ga wasu jama'a ko wani mutum wani ya zo ya ce Allah bai yarda abawa ne ba ya ruhe ma wannan kofar wallahi bai isa ba haka nan wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di kuma duk abinda Allah ya rike abinai ba wani wanda ya isa ya ba mutane wannan abinda Allah ya hana musu in Allah ya hana maka abu to duk duniya ba mai iya kwatar wannan abin ya baka shi sai Allah ya ga dama haka nan in Allah ya baka duk duniya ba mai iya hana ka wannan abin sai in shi ya ga damar hana ka din to wannan sanin haka zai zobaƙe maka rayuwarka sai zama ba za ka samu damuwa ba jininka ba zai haurin tunani-tunani ba za ka ba rayuwarka sauƙi ka sa ranka inuwa abinda duk ka samu kasan daga Allah ne wanda kuma kan rasa kasan daga Allah ne Allah abai kaddara ba in yadda ya kaddara duk duniya a ce makiyanka ne wallahi ba su hana abinda Allah ya kaddara maka ya isa gare ka kamar yadda sadda za a haihe ka inda duk duniya sun ce sun taru sun ce ba su yadda mahaifiyarka ta haife ka ba ba za su iya haihuwarka ba haka nan mutuwarka in duk duniya sun taru sun ce ba su yadda ka mutu ba in lokacin ka yayi ba su ma sanin sadda za a zare ran mutum nawa aka ɗauke rai ne yana cikin hali na top security amma kuma a zare ran ga security tsaye tsaye da bindigogi ba su ma san ya mutu ba shugaban kasa nawa ya mutu a cikin gidan shugaban kasa sojoji ciki da waje yan sanda ciki da waje masu tsaron lahiya ta yi masu mi masu mi da likitoci ne wanda in tuwali an kaji ya sai an to an auna sai an diba an diba sannan bai kwantawa sai an bahi sai an ce yi wa oke yaran kai sai ya kwanta an tabbatar da babu matsala sai ya kwanta kawai yan abinci zai ci sai an diba shi an auna an lalaba an shafa an tabbatar da babu wata matsala ciki duk da taro aka je kujerar da zai zauna sai wasu sun zo sun lalaba sun lalaba in babu ban ko babu wani abu da zai ji miji, sai an tabbatar da komai ya yi da nisan na a ce mai oke ya zo ya zauna wurin taro in zai zo bai shigowa taro sai an bugo an ce yanzu komai ya yi daidai ya shigo sai an tabbatar da an yi kiliyarin komai sannan ya shigo kaga iyakar tsaro kenan to amma a cikin wannan halin idan mala'ikan mutuwa ya taho dukkan wannan tsaron ba zai hana a zare ran ba kenan a sai duk abinda Allah ya kaddara ba wani wanda ya sai ya hana shi haka ma arzikin ka yake kuma idan kaga mutuwa tana neman ka haka arzikin ka yake neman ka idan ka san mutuwa ka baka tsere mata duk inda ka sai sai ta bi ka to haka nan arzikin ka duk inda ka sai sai ya sai ka cin mai kuma wallahi sai ka same shi mutum nawa ne zai ka samu arziki bayan ma har ya fara yanke kauna ga samun arzikin duk wahalar duniya da aka yi ta a samu arziki yayi bai samu ba sai ta har ya fara ganin ma anya ko wai abin na rayuwa sai a gaɗi Allah ya buɗe mai wata kofa wadda ba ta ma kai wahalar inda ya ba sai a gaɗi ya samu arziki kenan Allah in ya buɗe mutane arziki ba wani wanda ya isa ya rufe musu shi ba wanda ya isa ya hana su shi to sanin haka zai taimaka wurin mutum ya samu sauƙin rayuwa kuma ya ba kai na lahiya da duniya kuma ba zai yi rigima da kowa ba sabanin yau abinda halin da a rayuwa suke ciki kadibe yadda mutane suke ta farmaki suke ta kai majuna hari akan duniya ake ta tsere-tsere akan duniya mutane komi ba kuma san kowa ba da kuɗi Allah ma sun manta da shi kuɗi kawai addinin ma bai ba shi yadda ne su ba kuɗi kawai wanda sabanin wannan abin ne irin yadda rayuwar magabata suka rayu mutum na iya gina ma ɗan uwa ne rami ya fada don shi ya samu kuɗi shi ya tsallake ɗan uwa ne ya fada ya tsallake inda yana samun kuɗi mutum na iya kare ɗan uwa ne ya gwada mai ƙarfin bindiga zai ya samu kuɗi mutum na iya taushe ɗan uwa ne ya yanke ya tsaye jini ne don a yi mai aiki ya samu kuɗi mutum na iya kama ɗan uwa ne mutum ya yanke ya ɗebe wani fatinaki don a yi mai wani abin da zai samu kuɗi mutum na iya shiryawa ya fifita wasu su kashe ɗan uwa ne don ya samu kuɗi mutum kai ga sunan dai abubuwa kuma duk wanda abubuwan kowan ya san yana iya lisa fiye da goma wanda ya sani wanda an kai an samu ɗa ya fifita ‘yan ta'adda ga uba ne don a kashe shi ya ci gado an samu ɗa ya fifita ‘yan ta'adda ga uwa tai don a kashe ta su ci gado an samu ɗa ya shura kidnappers don su sace uba ne a ba da kuɗin fansa a raba da shi duk nawa an kai dukkan misalai suna da kuma mi dalili saboda kawai a samu kuɗi arzikin gada ko zaman ka kai sai Allah ya ɗara ka ga hanyar da za ka same shi kuma duk abin da Allah ya kaddara za ka sama ko ka bi a hankali ka same ta hanyar halal ko ka sa rigima ka same ta hanyar haram ka shiga wuta amma in ka bi a hankali ko baka yi rigima ba Allah zai baka ji kuma ta hanyar halal saboda haka yana daga cikin abin da ya kamata kowane mumini ya sani cikin abin da za su taimaka ma mutum shine ya san cewa arzikinsa yana hannun Allah babu kuma wanda ke iya kawo masa arzikin nan sai Allah shi kadai kuma sadda ya ga dama wannan zai sa ba za ka shirya makilci don a kulla ma wani ba a kan duniya domin ko ka so ka yi sai ka tuna cewa to arzikin gawa ko ka samu tun da ba ta hanyar halar ne? ba da amfani gare ka wannan sai sa dole ka yi sanyi ka bari to saboda haka duk abin da Allah subhanahu ta'ala ya shirya ma dan adam shine ke tabbata shi zai samu to rashin tunanin haka ka sa mutum ya algustu a cikin kasuwanci ya shirya algustu da yaudara don ya samu kuɗi ya azurta kanshi duka wannan misalai suna nan da yawa wanda gaskiya tsakani da Allah wannan abubuwa fitina ce kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa dama ya gaya mana a hadisin Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa yake cewa la ya'ti yanna 'ala an-nas zamanun la yubali maru bima akada min al lokaci zai zo ga mutane mutum bai damu da yadda zai samu dukiya ba inda zai samu ko wace hanya ce ba ruwa ne lokacin nan ya zo ko bai zo ba kusan ya zo za mu cewa manzo Allah ya faɗi wannan lokaci yace lokaci zai zo kamin kiyama ta tashi sadda mutane ba ruwan su da yadda arziki zai zo musu abinda kawai ya zame su samu arzikin ko tsaye ko tsiya ko da girma da arziki ko babu girma da arziki ko halal ko haram ko shubha ko da tsiya-tsiya kawai abin wanda agwar zo kawai wanda ya samu arzikin gashi ga hannu shi a champion shikenan kawai da ka samu arzikin ka dan champion daɗa ko kowace hanya ka samu arzikin mutane ba ruwansu abinda dai an damuwa a ga arzikin kawai ga hannunka shi kenan lokaci ya zo to kada mutum ya yadda shi ya zama cikin wa'annan irin mutane waɗanda ba sa damuwa da yadda arziki yake shigowa hannunsu abinda an damuwa su kawai yadda arzikin yake shigowa wato ba su damuwa da hanyar da arzikin yake shigowa hannunsu ko ta haramce ko ta halal abinda da ya damuwa su su ga arzikin ga hannunsu an ce wata rana ali bin abi talib ya yi tafiya akan abin hawansa sai ya zo wani wuri inda zai tsaya ya yi sallah sai ya ba wani yaro riko ya rike mishi tagosi kafin ya yi sallah ko da ya dawo yaron nan ya kwance gindin wannan taguwar tashi ya gudu ya je ya sayar ko da aliyu ya so bai gane ba ko da ya diba kuma ga abin hawan shi babu gindi wani gindi ne mai tsada yaron nan ya kwande shi ya gudu da shi ya je ya sayar Ali abin abi dalib yana tafiya sai ya haɗu da wanda ya sai wannan gindin shi kuma ya zo yana neman waka sai ko da Ali ya ba sai ga gindin nan nashi ne ya tambaya nawa ya sai miki dirhami biyar sai ya sayi to shi na yake cewa ya tambaye mai gindin don tsakani da Allah nawa ya sai shi wato wallahi ko shi dirhami bai ya sai ga waka sai shi ce ga wani yaro mai kama kaza mai kama kaza Ali bin Abi Dali yace Allahu akbar yace wallahi abinda ni niya inda na isko yaron ga duk na ne in ba su kyautar dirhami biyar yace amma kaga ya kasa hakuri ya same su ta hanyar haram da yayi hakuri ni fito na ne in ba su kyauta to ga sai ya je ya same su ta hanyar haram To da yawa abu na abuwa suna kasancewa haka wani abu ya tahi zo ma da yi hakuri sai zo maka ta hanyar halal lahi alau amma in ka sa rigima sai ka same shi ta hanyar haram kuma ka shiga cikin matsala amma da ka yi haƙuri sai ka sai zo maka ta hanyar da tafi kyau ta halat kuma ka same shi hankalin ka kwanci to zai irin wayannan misalai suna nan da yawa za ka shi ya ce na san cewa arziki na ba wanda ke iya tare shi don haka shi yasa zuciya ta take na abinda ni samu na san daga Allah ne abinda ban samu ba kuma na san daga gare shi ne kuma hadisi ya ƙara tabbatar muna hadisin dan Abbas wa lam annama asabaka lam yakun li aka, wa ma akhta'aka lam yakun li yusibaka duk abinda ka ya same ka to dama ba kaddaro ya kuskure ka ba haka nan duk abinda ka ga ya kuskure ka dama ba kaddaro ya same ka ba to haka sanin wannan zai taimaka mu mutum ya samu natsuwa kuma zai yi kokari iya kokarin sai ga cewa ya tsaya ga abinda Allah subhanahu wata'ala ya halatta masa haka nan cewar da yayi na san cewa mutuwa tana nema na to aka shi yasa na shagaltu wurin neman guzuri Allah subhanahu wata'ala a ayoyi da yawa ya umarce mu akan mai yi guzuri na tsoron Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa ku yi guzuri mafificin guzuri shine guzurin tsoron Allah ba wani guzuri wanda ya kai guzurin lahira domin guzurin lahira shine tafiyar da ba ta da iyaka ba a dawowa kuma duk abin da mutum ya je da shi shi zai tabbata a tare da shi saboda haka babu tafiyar da ya kamata mutum yawa tanadi kamar tahiya zuwa lahira domin tahiya ce wadda ba ta da makawa kuma ba wani wanda ya isa ya hana ka tafi tafiya ce wadda in lokacin ta ba a ƙara maka ko da sakan guda sannan ba wanda ya isa ya canza abin da ka je da shi lahira idan ka je da aiki mai kyau shi za ka zauna da shi idan ba ka je da aiki mai kyau ba ba wanda zai iya siyo su mogalin mai kyau ya canza maka shi lahira ba irin duniya ba ce lahira ba irin najeriya ta ba najeriya dole inda ka sayar da shi ana iya canzawa inda kana da gata inda kana da gata ko yanka ana iya canzawa a canza fir in za a kai ka kotu a canza fir a canza statement din a yi free naka don ka yi free to lahira ba mai iya canza fir din allah ba mai iya canza statement da a cikin fayil ɗinka balle a iya canza shi a sa ma mai kyau a ke mara kyau a sa mai kyau ba wanda ya isa yi wannan sannan ba wanda ya isa kana da mai kyau ya zagi mai kyau ya sa ma kyau don yana takaitinka lahira ba najeriya ba ce su haka wannan ya zan cikin sanin mucewa abubuwan da muke gani suna iya yiwuwa a nan duniya to lahira ba haka nan ciki ba ita lahira gaskiya ce da gaskiya babu ƙarya a ciki nan duniya kuma akwai gaskiya wani lokaci kuma ana turkawa da 'yar ƙarya-ƙarya da ƴar gaskiya-gaskiya wani lokaci kuma a ma ya tsaba ƙarya zalla kai da gani wani abu kasan ƙarya ce zalla wani wani lokaci kuma ana iya a yi horo-horo gaskiya gaskiya da ƙarya-ƙarya wani lokaci kuma ana iya samu a samu gaskiya zalla amma ita lahira gaskiya ce zallanta babu gaurai babu horo-horo na ƙarya a ciki gaskiya ce duk abin da mutum ya zo da shi to shi zai samu yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون Allah ya ce ya koyar suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma kowace rai sai dubar abin da ta gabatar don gobinta wace gobe gobe asabar a'a ba gobe asabar ake nufi ba gobe kiyama gobe kiyama ita ake magana to kowa ya yi tunanin me ya tanada saboda goben shi ka kaddara yanzu inda za ka kaddaro a kaddara mutuwar ka yanzu me kake zato tsakaninka da Allah da za ka auna a sai ka auna kai matsayinka da ka sani me kake zaton zai faru gare ka kana zaton kana cikin mutanen kirki ɗan aljanna koko kana zato aka sai haka kowa yanzu yana aunawa da ka kaddara yanzu da mutuwa za ta same ka yanzu tsakaninka da Allah me kake zaton wani hali kake da tura ka samu kanka to in kana da ton yau inda mutuwa za ta same ka yanzu ka haɗu da Allah babu ba a mai kyau to kai kokari ka gyara in ko kana tunanin ka da Allah lalle ga dukkanin zatonka za ta yi kyau to kai kokari ka ƙara kyautata alaƙa ka da ubangiji wannan shi zai taimaka mu mutum wato shi na Allah ya ce subhanahu wata'ala ko wace rai ta yi kokari ta yi tunani ta ga menene tattana da saboda gobenta kuma Allah masani ne mai ba da labari ga abin da kuka aikata duk abin da mutum ya aikata ranar alkiyama sai Allah ya ba shi labarin abin nan za a zo mishi da shi eh, rubuce ga shi rubuce ga takarda sannan ga audio ga video kaga babu makawa ga shi rubuce ga littafi ga audio kuma ga video in kai musu ma akwai ƙarin shaidu sai Allah ya sa kaɓar nan da ka aikata aikin da ta ce ta ba da shaida don ka san dan adam musu gare wani ko da ga hidu wuce ga littafi ga ga bidiyo ga audio wani sai ya kada ta ce wallahi Allah ni ba ni na ba to in kafa ce kai a wanda sai Allah ya ce to kafa ba da shaida kafa ita za ta bude baki da ce Allah lalle da ni amfani ya je da ni wuri kaza rana kaza lokaci kaza idan harshe ne harshe zai ba da baki idan dukkan gabanka Allah zai ba su dama su ba da shaida a kanka to ina wurin gudu da yanzu je kai musu kuma to kaga dan adam da an haka ya kamata ya ba kai ne lahiya kuma duk wanda a wannan zamani namu baya musun cewa Allah na iya aje record da audio da video na abin da ka aikata in dori mutum na ganin ya zai yi yanzu wanga zamani ya nuna mana abin na yiwa don yanzu ga hinan dan adam yau in ana son waya ta kabbuga shekara goma da sun kawo duk wanda ka taba waya da shi in ana so in ana ana ehsijiyo gashi na recorded duk wanda ka taba buga ma waya in ana son record ne zuwa ina ai MTN a da Allah wani so a bamu rekod din wani na shekara goma duk wanda ya taba waya da shi ko wani test da ka taba rubuta ma wani ana iya samu ne to in har a nan duniya ana samun irin wannan ya kamata ka yadda Allah na iya ajiye rekod din duk abin da ka aikata sannan ya kamata kila za ka yi tunani tunanin ci wa'in mai su haina za a cika yanzu duk surutun gada agaran a ce yana nan rubuta cikin littafi kai abin nan bai yiwa yanzu surutun gada nake a ce yana nan cikin an yi rikodin ɗine an aje kai bai yiwa yanzu wanga zamani ya warkar mana da wannan dibin memory card dan memory card bai ko kai alkadi ya arake ba ka dibi abin da aka aka tsaga mai irin dimbin abin da ake zamai kuma ya dauke kuma bai ƙara girma ba bai ƙara tsawo ba wanda yake yana nan haka nan kuma an samu tsakanin waka da wa'azi sun yi dubu goma ashe wanga zamani ya kamata ka gane in haɗa adam na iya yin memory card da zai iya aje rekod na wani abu mai yawa haka to Allah shi ya tantanta a ce yana da yadda zai yi aje record ɗinka duk abin da kai yana na recorded saboda haka dan adam da san cewa duk abin da yi, Allah yana nan aje da shi zai ba su labarin abin da ya aikata kuma kada ku zama waɗanda suka mance da Allah kada ku zama irin waɗanda suka mance da Allah Allah ya mantar da su kansu mantawa da Allah in mutumin da ya zama duk abin da zai ba ruwa ne da menene umarnin Allah a ciki to babu shakka ya manta da Allah to kuma Allah zai mantar da shi kansa saboda haka ya ku yan uwa musulmi musani cewa wannan duniya da muke cikin ta tana buƙatar lura da irin wayannan abubuwa domin mutum ya iya kokarin sa ya cewa ya gama da Allah lahiya lau ba tare da wata matsala ba kuma mutum ya yi kokari ya ga cewa dukkanin rayuwarsa ya tafiyar da ita yadda Allah subhanahu wata'ala yake so sannan mutum ya san cewa duk abin da yake aikatawa Allah yana ganin shi kuma yana kalle da shi ya ji kunyar saba ma Allah ya ji kunyar yin abin da Allah bai sun ya gani ya ji kunyar zuwa inda Allah bai sun ya ganshi a wannan wurin domin kada Allah ya ganshi inda bai kamata ya ganshi ba Allah muna roƙonka ka ba mu ikon tsayawa inda ka tsaye da mu da yin abin da ka yarda da shi a kuma nisantar abin da kace mu nisanta ka samu gama lafiya da duniya kuma Allah ka yi muna mafita ka yayi muna fitintinu da kashe-kashe da sace-sace da muke huskanta a cikin wannan ƙasa Allah ka yaye mana wa'annan fitintinu ka dawo mana da amincinmu da zaman mu da kwanciyar hankalinmu Allah muna roƙonka ka yi muna maganin wa'annan matsaloli da muke ciki Allah ka yi muna maganin su ka yaye mana su ka tona asirin masu yin su kuma Allah ka dawo mana da amincinmu da zaman lafiyarmu wa'anda galan su a cikin wa'annan fitintinu musulmi Allah muna roƙonka ka yafe musu ka gafarta musu ka sa wannan mutuwa ta zama shahada gare su Allah ka gafarta mu mamatan mu gaba daya tsohi da sabbi mu kuma da ke da rai Allah ka kyautata mutuwan mu ka sa duk sanda za zo ta zama ita ce mafi kyawun rana a gare mu kuma ka karbi rayukan mu wa anta radin anna ghayra gadbanin ya rabbal alamin innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina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 ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية ويرزقه من حيث لا يحتسب عباد الله اليوم أذكر لكم كلمات من أحد كبار التابعين أرجو أن نستفيد أن, أن نستفيد منها جميعا ألا وهو حسن البصري رحمه الله عندما سئل يا إمام ما سر زهدتك من الدنيا قال أربعة أشياء قال علمت أن رزقي لا يأخذ لا يأخذه غيري فاطمئن قلبي وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وهدي وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي فأما الأولى قال سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم أيها الإخوة الكرام انظروا إلى الناس اليوم كيف يركضون وراء الدنيا لا يعرفون إلا المال يهفرون الحفر لإخوانهم من أجل المال ويحلفون بالله كذبا ويغشون من أجل المال وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال أمن حلال أم من حرام أما الثانية قوله علمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أيها, أيها الإخوة الكرام فلينظر كل واحد منا فلينظر كل واحد منا وليتعمل العمل التي عملها في الدنيا والتي سيحاسب عليها يوم القيامة فإن كان خيرا فليزدد منها وإن كان غير ذلك فليقلع عنها لأنه يوم القيامة لا ينفعك أحد ولا ولد ولا زوجة ولا صديق إنما إنما في الموقف كل يقول نفسي نفسي وصور لنا القرآن الكريم مشهدا من مشاهد من مشاهد القيامة فقال تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه عباد الله توبوا إلى ربكم واستغفروه إنه كان للأوابين غفورا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد قال الله تعالى وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم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 اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك يقينا صادقا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلاد المسلمين اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلادنا يا حي يا قيوم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم عبادك ولا يخفى عليك شيء من أمورهم اللهم لا ترفع لهم راية اللهم لا ترفع لهم راية اللهم لا ترفع لهم راية في بلادنا يا حي يا قيوم اللهم ارفع الظالمين بالظالمين اللهم ارفع الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم عبادك اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم ودمر الدماء في أروقهم اللهم دمر الدماء في أروقهم وزلزل العبد تحت أقدامهم يا حي يا قيوم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم أعداءنا يا حي يا قيوم اللهم اهزمهم وزلزلهم يا حي يا قيوم فإنه لا يهزم جندك ولا يخلق وعدك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأصلي وأسلم على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة Yeah. <laughs> الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن علمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنون كذلك سلكناه في قلوب مجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم أفبعذابنا يكفرون تستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون الله لمن حمده الله أكبر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 إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد على كل حال لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله وحده المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين لا إله إلا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا ندعوك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم رفعنا إليك أبوفنا اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين ولا عن بابك مفجودين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين ادعوني أستجب لكم اللهم إنا قد دعوناك كما أمرتنا فاستجبنا كما وعدتنا رب العالمين اللهم اجب لنا دعاءنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين اللهم عليك بالطغاة والظلمة في كل مكان اللهم عليك بالطغاة والظلمة في كل مكان اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم وجمد الدماء في عروقهم حتى يرضبوا أنفسهم بأيديهم وأيدي المؤمنين حتى يفضحوا أنفسهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يا رب العالمين اللهم إنهم قد طغوا وبروا وأسرفوا في الطغيان اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وكف عليهم يا ربنا سوط العذاب اللهم إنهم قد طغوا وضروا قتلوا رجالنا ويتموا أطفالنا وأيموا نساءنا وأحرقوا ديارنا وممتلكاتنا اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك ولا يخفى عليك شيء من أمورهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا من لا يهزم جندك ولا يخلق وعدك اللهم منزل الكتاب كتابه ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم الظلمة والطغاة في كل مكان يا رب العالمين اللهم اهزمهم وزلزلهم وزلزل الأرض تحت أقدامهم اللهم لا ترفع لهم راية يا رب العالمين اللهم لا ترفع لهم راية يا رب العالمين اللهم لا تمكن لهم فينا اللهم لا تمكن لهم في بلادنا يا حي يا قيوم اللهم لا تمكن لهم في بلادنا يا حي يا قيوم اللهم إن إخواننا المسلمين في بعض البلدان في حالة لا يعلمها إلا أنت اللهم إنهم مظلومون فانصرهم ودياء فأطعمهم وأولاد فاكسهم اللهم كن لهم معينا ونصيرا اللهم كن لهم معينا ونصيرا اللهم إن إخواننا في بعض البلدان البلدان قد ظلموا وأنت على نصرهم لقدير اللهم إنك على نصرهم لقدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا منزل الكتاب ومجري السحاب يا هادم الأحزاب اهزمهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إننا ليس لنا رب سواك ولا يخفى عليك شيء من أمورنا توكلنا على الله توكلنا على الله حسبنا حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم أنت حسبنا وأنت ربنا وأنت إلهنا وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم الله الله أكبر الله